بسم الله الرحمن الرحيم فصل بدأ إن شاء الله وللأب الصلح على المهجور ولو بدون حقه المعثور وللأب أنا الصلح yin sulhi alal mahajuri bisa dan shi da ka riko bisa yaron da shi ka riko hannu ne ma ne ko kuma zan na shi Masalan kamar a ce haƙƙin wani abu ne wanda an ka ba shi kyauta ta sashe kowa ce masana to shi ke na kama wani hili ko gona mm. yana da shi ba to shi mai shi sulhi ga shi nan walau bi dole haƙi ne walau bi dole haƙi ne ko da abin da za a ba shi bai kai haƙi ne ba abin raituwa saboda ganin kila hili ne an ka ba shi ko wata gona mm. akwai makwabta miyagu suna cin gona har ta kai su can to ya samu ya sulhi a samai wani wuri can wanda wanda ba a samu iyayen waɗannan yaran makwata kaga ko da ba ta kai tashi ba ya nan dai a samu abin shi tsira in khashiyal fauta ala jami'i ma hmm. huwa bihi yatlubu man kan khasama hmm. in khashiyal fauta in yana jin tsoron kucewa ala jami'i da su tarsashin ma huwa bihi abinda an nashi ya turo eh? ma huwa bihi ya turo abinda shi ka nema gare shi ma man ka hasa ma tare da wani shi yakan jayayya da shi kamar a ce yaro dan nashi hmm. suna da jayayya da wani lokomi ne akan wani abu da an nasa shi da wane to shine bai a hayo yana iya yin sulhi domin na shaƙi don in ya ƙyale shi abin na iya tahiya ko wannan shi halaka shi to shi ne da ya hayo ya samu shi sulhi ko da abin da zai amsa bai kai haƙƙin nashi ba hmm. don a samu dai abin da ya samu والذكر وحدها تخصها هنا لأفوه عن مهرها قبل البناء والبكر بدروة قد تحس عنك من شئت ها هنا نعم وحدها إتتي نعم لأفوه كياهي وقبة عن مهرها لا لم يصدق إذا أباتها kablal da an ka sake ta ba a yi biko ba ba a sake ta ba an daura aure sai an ka sai an ka sake ta tun da kaga an sake ta na rajin sadaki to yana gobe a ce to ya sulhi don kada da ba a dawo kuma ce yana son ta shi wancan da ce ya sulhi kaga ya ce ya yi ne kaga da sauran haƙƙi ciki gare shi su to rabin nan da za ka bata ta yi an yahi ma a yi shi kenan ta samu zaman lahiya sai da ta samu wani da ya bada haka bai ko da zai dawo wurin in ya sake mai da ta yana yau akwai walakancin da ya shirya ya yi mata amma baya ce ya ya har rabe kan ba da mun da ba mutum da ba da shi gare shi walil wasiyya sulhu qadnan amman qad hajar juzo illa ma aghabnan aw darar walil wasiyya yana ga shi kuma wanda aka baiwa yaro ko yariya wasicci as-sulhu shi ma ya sulhi amman kad hajar wannan da shi ka kulawa ne ka tsarewa ya hmm. ka tsarewa da shi da dukiya ta yi hmm. ya juzu yana halatta shi ya sulhi ga abin nan nashi ko nata illa ma a gaban sai ba inda ga akwai faruwa in an kai sulhi na akwai faruwa cikin shi nashi ya yi wancan da za a bashi ko akwai cutatarwa ko abin can da za a ba shi to ya zama amma in gida ne in kuma wuri ne yana da miyagun makwabta ko akwai azalumai kewai da su duka wannan yana iya walwalewa wannan sulhi ko an shi ana iya walwale shi in akwai faruwa ciki ko kuma akwai cutarwa wala ya jozo na ƙabar sulhin an wa wa wala ya jozo na qada sulhi bai halatta wali wali da sulhi umri ma da an ka kulla shine mu daga asalin tukawa ne kuma a tuka ya giya mm. shi ne shi ne to sai an ka aro mu kulla mm. umri ma da an kulla shi shi ne aka tuka shi shi sulhi mm. to bai halatta a walwale shi wajen tawa baya ko da sun yadda ne wajabra wadda an lizartar da tabbatar da shi zaman bisa tilas ga wanda ya dawo bayan an yi shi an yi an yarda ya dawo shi a wani ya a cilatar da shi a tsaya bisa abin da aka yi su wayan qadal wa ke fil inkari in adam kirun illa wayan wayan qadal wa ana walwali da sarhin da ya abu fil inkari ga musu in adda in adamu ke kihum idan e mai musu farko ga abin da aka aka dawa ga yana in hmm. ya dawo in al ikrari e ya dawo duk bisa gurbi ana ne ana tsare shi bisa ga hakkin wani tsakanin shi da wani sha'a shi ba shi ke san akwai wani hakki na shi da sha'a wani to yi sulhi kace to ya da shi ba an yi sulhi a ce wani ya ce ma ne ka ji tsoron Allah bisa haƙƙin mu ta ce ka gaskiya ne eh, ne wannan haƙƙi a kan shi da ɗan kuma sulhi ya riga ya wani wani ya shi tunda ya dawo ya ce tabbas haƙƙin nan da aka da a gare shi akwai shi sulhi yanzu kan ya wani wani والتركة ما تكون الصلح مع علم مقدار لها يصح wattarikatu kayayyaki da aka faɗi kamar irin kafiya mata kono sulhi bai yiwa da ita in ce a shi a raba haka nan hmm. ba ta da kima ba daga kawai sa ce to a kakkasa shi ke na bari kowa dai abin da ya samu da ɗauka a ba a sulhi da kayayyaki waɗanda ba san kima su ba hmm. ma a ilmi mai ke da amma in an san gwargwaron ta an san darajarta an mata kuɗi wani an ganta da ya sulhi da ita ce to kowane abin da ɗauka ya ka ya ɗauki abin da ya kama kasa hmm. in cika mai la'ai ko ko ishi zai ciko wannan sai shi halatta ya yanzu misali an ban masu kayayyaki ne na gado ko ruruwoki ne an kama yana halatta a yi ma'ajin kuɗi sai a raba a yi rabon kayayyaki bisa kima kuɗin da an kai hmm. haka nan za a yi raba. wani ya sai na son kaza wani na son wuri kaza wani na son gidan kaza wani na son gona wuri kaza hmm. sai a rubuce kaga sai a dawo a ga shin abin da ya amsa ga rabo ne da ya kama rabo ne ya ci wannan abu ko ko a ko da za a yi ko ko haƙƙi na ya hina shi za a cika ma ya halatta in an san kimanta wala ya juzo sulhu bi kiti sami ma في ذمة وإن أقر الغرماء ولا يجوز الصلح ما حالتا أي صلح باكتسام لا لا ربا ما في ذمة أبين ده ألبس وياين ما تهمنا ده أكل يباش يا رب باسوكا sai a ce to wani kai wani hmm. a raba wani an shi bashin wajen wani wani an shi bashin wajen wani hmm. wa in aqarra ulama ko da sun ma'adar da aka bin bashin sun ce sun yadda ko ne ya ce shi shi na bai to ba a yadda ba saboda akwai ƙwaro wani da akai a kawo wani ba zai samu amma a bayin kowa da an ka samu a raba wasu da kuma san an ka sake samu a raba wasu amma ba a ce ba a raba ba su kan mutane ba halatta dai duk da an ka ya taru na ba su ka sosai a zuwa amma ba sai kai ka kai wani zai da kasina a wani amur na bakar ba da wani kasina wani wani bayan ah. ko da su wani na kai ba sun ce sun da za su ba. ta ayi wasar ya kabla zarwihi wa tsamari ma dama makon ma dama makon shajari haka hatsi abin shuka ne dawa shinkafa masar sauransu qabla zarwihi gabanin <clears throat> ba a girbi ba an ka yanki an ka buɗe, an ka sauko buhu na wani wasamari to ba halatta raba shi wasamari iya itace da abisa itace kamar da biyu ne kayan da ne da sauran da ya itace da aka ce duk bai halatta a raba su can bisa kanun itace matakar shi na wance bisa kanun itace ba a rabo sai an ƙere an ka yanka suna a raba abin da aka samu ko kowa tsakanin da samu ai ga shi ma akwai gabu da suke mai yi wa na wancan ya yi kyau ko kuma wancan ya yi yawa in an raba itacen sai wani ya zan ya binci wani sai shi haka shari'a ba ta yarda ba ko a ce nawa ne sun yi kyawu ko a ce nawa ne ya yi yawa to shari'a ta duba nan ba ce ba ya halatta ba sai dai du'a sai an iri gaba ɗaya sannan a raba ولا بإعطاء من الوراث من الوراث من الوراث للعين في الكالي والميراث wala bi irda'i kan bai halartar bayarwa ya sulhi da bada ita badawa ga ita mace min al su ce to wance gashi nan tai a ba ta tsaba kuɗi matsayin bashin da ta biya da ba a biya ta ba da gadon ta ce to ke gani kewanci ke kai ga duk abin da an yi bari rori ga su da ka abaki ka abaki abubuwa su halshe ki to yanzu ga ga dubu kaza ko ga miliyan kaza a baki matsayin gadon ki da bashin ki da kika bi wanda ba wanda bai ba bai biya ba amma in ya zan gadon ne to shi ana iya sulhi da shi amma dai a game masa su a ce a ba ta wasu tsaba kuɗi madadin gado, ta da sadaki ta bai halitta wa haisu la ainin wa dainin wala. la hmm. kare in sa da mamin irsin buzira. mamin irsin buzar wa haisu la ainin yayin da ya zama ba tsaba kuɗi ba da yau wala dainin kuma ba ana ba tana bin bashi ba na sadaki wala kale to eh, shine wala kale ba ta bin bashin sadaki sada to sai ya halatta mamin irsu budila ko budila ko budila budila eh? sada ya halatta ma wutila abinda an ka bata na gado sai zan yau ba bashin sadaki inda abinda a dai taka jira gado wannan yana halatta a samu ko wasu kayayyaki ko wasu kudi a ce to muna gani a yanke yadda a baki kaza ke a hishe ki matsayin gado ya halatta in dai ba tara da bashi ba mun haɗi in ga bashi na sara'i bai halatta amma ba ba ta bin sadaki gadon ɗai ne ta kan jira to na ya halatta su yi sulhi da ita akan wani abu da ba ta ko wasu wasu kudade ko kuma wasu kayayyaki in an kai sulhi ta ce ta da ya wa ina ya fi masalahu fihi ya kula ya kula lam yajuz lam yajuz illa ma aqabatu إلا ما قبض يجب يجب يجب يجب يجب وإن يفر إذن ma yi sulhu fihi abin da aka neman sulhin da shi yau abu ne ko dabba ce an kace za a ba da ita akan sulhi na kuɗi da aka ga wani mutum ko wani haƙƙi da an bisa kai ne hmm. an yi ce to zai ga sa ne nan masala a shi shi madadin wannan abu da aka bi ne to shi kenan an ce an yarda to ka a dawo a shi ga a yi hausin ya mutu to abin da aka wato sun ji nan ka to shi ne ya ce nan ba ne jus ita wannan bai halatta ba illa ma a kafa sai bayan bayan shi wanda an ka ba ya amsa ya ta da shi gida ne sai ya mutu to na sai ya wata shi wanda ya wata a sashi ya sa وجائز تحلل تحلل فيما فيما ادعى فيما الدعاء ولم تقل مبينة للمدعي وجائز تو أني تحلل تحلل فيما ادعي فيما ادعى فيما الدعاء تحلل fi maddu'i wannan yanzu zai halatta ta hallulun hmm. neman halacci hmm. fi maddu'i ga abin da aka da'awa hmm. walam ta kun bayyana tun ya zan shaidu ba ta tsayu ba dal murta'i ga shi mai kara ba shaidun tabbas wanga haƙi da ce to kai wani ka nemi halaccin shi yayi ba alhali babu shaidu ga shi mai da'awa a haƙƙin ga kan ga shi zai wannan abu za a nema a ce a nema halaccin yayewa tun da ba mm. tabbacin abu abinda ba tabbaci ba batun cewa a nemi halaccin yayewa a sai haƙƙi ya tabbatar na a ce ta wani ana neman kai kai hankuri ko ko da su ne ma sannan za su yi mm. amma inda babu haƙƙi bai tabbatar babu wannan babu sulhi nan ba neman yahiya wasulhu fi kale ya haisu halla بالصرف في العين لزوج حلا والصلح sulhi filkale ka sadaki na ita mace da an ka daura mata aure ba ba ta ba sa'ad da ajalin da an ka iba ya shiga to ya halatta yanzu a bata aka san abin da an ka ce za a bata an ce ya ce an za a bata hmm. to ya halatta da a ta amshi azurfa hmm. bisa canjin wannan lokaci hmm. ga da ajali da ya ce zai bata babu amma shi na da azurfa Hmm. sai a da a ce to ni a canjin dinarorin da ya mata sadaki da su yanzu a dawo ga azurfa ta ji dirhami nawa zai dauka to wannan ya halatta kamar a ce dala an kai mata sadaki to an ka dawo ce to babu dala to za a dawo da mu naira to naira nawa ka canjin dalolin da ya mata sadaki to sai a dawo ga nan ya halatta bisa canjin wannan lokaci hmm. साखर अंकाय कर शंभर हां हे अंकाय कर